Sashen Hausa na Studio Kalangwe su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti biyar daga nan ya mai Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Alhamis 6 ga watan Abril na 2023. A cikin shirin za ku cewa a yau Majalisar Dokokin Ƙasa ta kaddamar da zaman babban taron ta karon farko a wannan shekara 2023. Ana fuskantar takaddama tsakanin hukumomin Bamako da Kidal a fannin tsaro. Muna dauke da sharhi akan wannan al'amari. rahoton musamman na wannan shiri zai yi magana kan zamantakewa tsakanin mutanen garin bankilare da bakin haure da bakin da suka tardo su bayan sun tsero daga yankunan su a jihar tilibiri yau alhamis shida ga watan abril shugaban majalisar dokoki ta ƙasa ya jagoranci bikin kaddamar da zaman babban taron majalisar karon farko a wannan shekara ta 2023 a cikin jawabin da ya gabatar sani umaru ya yi gargaɗi gwamnati da ta samar da matakan ganin zaman lafiya da kwanciyar hankali sun dawo a nijar ba tare da bata lokaci ba Ina son miƙa jinjina ta musamman ga dakarun tsaro waɗanda suke iya su duka da matsin nomba da suke samu a mafi kusan duka iyakokinmu, amma duka da haka suna ci gaba da kare matarba ƙasarmu. Lokaci zuwa lokaci ana samun hare-hare da ke kai ga rasa rayuka daga 'yan ta'adda, amma tare da martani da dakarun tsaronmu suke kai nan gaba kaɗan za a kawo ƙarshen faruwar waɗannan hare-hare. hare majalisar dokoki ta ƙasa tana miƙa kira ga shugaban ƙasa Bazoum Mohammed, ya ƙara buɗe ƙofofi ga dukkan ƙasashe makwabta domin samar da wata runduna haɗin gwiwa da ta fi girma da Tajir sank sahel ganin sabbin salon ta'addanci da yake ci gaba da bunƙasa majalisar dokoki ta ƙasa tana son gwamnati ta ƙara himma domin yaƙarsu. a agir encore plus résolument pour la combattre tun bayan da jiragen yakin sojojin mali suka biya ta saman garuruwar dama na arewacin kasar jirgin wuya suka tashi tsakanin bamako da kidal kuma hakan na haifar da yiwuwar arangama tsakanin sojojin gwamnatin mali da mayaka na haɗin gwiwar ƙungiyoyin yankin azawad sidika abba ɗan jarida kuma ƙwararre kan bututun da suka shafi tsaro a yankin sahel ya ce wannan takaddama na iya tsananta yanayin tsaro a yi da tarnan fudai ahmed rikici tsakanin hukumomin bamako da kungiyoyi masu dauke da makamai da suka rataba hannu kan yarjejeniyar algeria wani babban dalili ne na damuwa bisa ganin zai bude wani sabon rikici na yaki da matsalar tsaro tuni akwai rikici tare da kungiyar 'yan ta'adda wato kungiyoyin da ke kawo goyon baya ga addinin musulunci da kuma musulmai da dole musulunci a yankin sahara yanzu bamako da kungiyoyin da suka rataba hannu kan yarjejeniyar algeria sun suna da niyyar shiga yaƙi ƙarara ne wannan matsala za ta ƙara rura wutar rikici da tuni ta ta'azzara kamar yadda aka sani duk da zuwan sabon abokin hulɗa bagner matsalar tsaro a mali ba ta kyautatu ba idan an lura da abubuwa da suka faru a yankin iyaka uku musamman ma iyaka mali da nijar domin ganin babu wata kyautatuwar tsaro Dangance da wannan batu, mai sharhin akan al'amuran tsaro Sidika Abba na ganin cewa akwai damar sasantawa a ƙarƙashin jagorancin ƙasashen duniya. Ya dace bangarorin biyu su yi amfani da wannan damar saboda su cewa yankin Sahel sakamakon wani tashin hankali. Ga hirar tashi har yanzu da Tarnani Fudai Ahmed. Akwai shiga tsakani sa'a ta ƙarshe da al'ummar duniya suke yi musamman ƙasar Algeria da take mai shiga tsakanin masu saka hannu a kan yarjejeniyar zama lafiya musamman gwamnatin Mali da gungun masu ɗauke da makamai inda tawagar za ta isa a Bamako nan da 'yan kwanaki domin ƙoƙarin daidaita al'amura. Amma ina tsoron kar a aje an makara saboda tuni ɓangaren biyu sun fara tsakanin tsakaninsu. Wannan faɗa bai gyara hukumomin Mali bai zai gyara gungun masu ɗauke da makamai da ma yankunan akan daidaito da kuma tsaro. To a ranar takwas ga watan Mars ne 'yan kasuwar Ayoru suka sami labarin cewa an ɗauki matakin rufe kasanni da ke iyaka da kasar Mali. Tun wani lokaci kuma ake biyayya ga wannan mataki. Wakilinmu na Ayoru Abdullahi Ahmadu ya tattauna da Abdulkarim Abdu wani ɗan kasuwar. Ni ɗan kasuwa ne ina ɗaukan gero da sauransu in kai ƙasashen waje in saida. Wallahi wannan al'amarin ya kawo mana matsala babba. Sau uku muna ɗaukan kaya mu je iyaka sai a ce mu da muka yi lodi ayyoro ba mu hucewa. Mun sake komawa sai kuma suka sake mai damu. A wannan karin ne muka ce wannan al'amarin ba zai haifar mana ɗa mai ido ba. Ta ƙaƙa za mu rinka ɗaukan bashin kaya mu raba ma mata su juya har lokacin da muka dawo to a hana mu komawa. yawa abin yana bata mana rai inda gyara a gyara mana babu wani bayanin da aka mana har yanzu in kasuwar mali suna zuwa nan suka sayi kayan su su albasa da su dankali har ma da suka so mu lalacewa a bakin duwan ba wani bayani daga nan ne suka mai da kayan su wancan bangaren birnin arlita shine birni na biyu a nijar inda aka fi shan miyagun kwayoyi sosai a cewar shugaban hukumar oktris mai yaƙi da wannan al'amari a yankin kwayoyin da aka fi sha su ne pinch musamman matasa shehu isufu shugaban wato sashen octris a arlit ya yi wa usman umaru karin bayani misali diazepam wanda masu sha ne ko haka a gari za ji ana ca masara sannan akwai exol kamar kategori ce ta amphetamine su kuma nan mutanen mu suna kira ne da harin mala to akwai kuma kada. kwayoyi wanda kusan bakwa bai san su misali kamar yanzu za ka yi ana pinch pinch pinch to pinch ya kunshi kwayoyi da yawa akwai heroin akwai kokain wanda kura ko kuma in ce hausa musamman yan najeriya ke kira da hoda iblis akwai kuma methamphetamine to wannan ƙwayoyin su ne gabaɗensa masu shan su suke yimlawa sai suna binci To wannan kuma kala ƙwayoyin su ne wanda suka yi eh, saurin kashe jama'a ko wance suka yi saurin hallaka mutum ko su ci wata wannan guda uku da ake kira binciken ƙwayoyi ne kuma wanda kusan nijar ba kowane ba ke shan su amma yanzu a halin da ake ina ga daga yamai ban tunanin akwai inda ake shan wannan ƙwayoyin kamar nan garin arlit saboda gaskiya nan shan nasu ya kai wani fage wanda abin sai a hankali wanda a harko ƙwayoyi ne wanda bewa ne suke su wuce musamman gwara ke zawa da su su wuce da su kasashen laraba da fitan su wuce turai da su amma yanzu halin da yake yanzu nan ake su. watan ramadan wata ne na ibada da kuma natsuwa musamman a lokacin sallah cikin masallatai wani lokaci akan gano kasancewar kananan yara da ke gurɓata sallah to kuma addinin islama ya ce akan haka ustaz mustapha muhammadu mamba na majalisar musulunci ta nijar kuma mai gabatar da wa'azi ya yi wa rafika a tahir ƙarin haske wuraren ibada ya kasance masallatai inda ake sallah ko wani wuri inda za a yi rika bautawa Allah wata baraka wuri ne na natsuwa idan ba ku da natsuwa ku sani ibadar ku da kuke nan ba za ta samu karbuwa ba tunda hankalinku yana wani wuri ma'ana mata da ke zuwa da yara ko maza da ke zuwa da ƙananan yara da bu san abin da suke yi ba da suke zuwa suna hana ku natsuwa ko kuma su hana sauran mutane to an hana haka kwata-kwata addinin musulunci wanda ke haka hankalinsa na wajen yaronsa baya da wannan karba ta sallah da yake yi kuma baya ga haka duk abin da zai hana saura cikin masallaci an haramta shi yana da kyau a rika zuwa da yara domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku rika koya musu komi abinda bai kamata ba shine na koya ma yaro abinda aka haramta yaro ya kamata ya je masallaci daga bakin shekara goma shekara goma sha A ƙauyen Gawasa gundumar Jinju domin tallafawa karatun iya mata da ke nesa da makarantunsu, Projen Sarauniya Dwe ya tallafawa iyayen ɗalibai da ɗaliban mata na ga Gawasa da ke wata da kuɗaɗe. Zangi Yahaya, wakilin Proje Sarauniya Dwe a Doso, ya yi ƙarin bayani a hirshi da fadal Alu. kuma tallafin da a furce ya ce yana badawa kuma gashi yau insha Allah mun gani mun sha kuma mun gani mun tabbatar saboda an ba mu mujika ɗari ɗari yara an ce za a ba su taimako kaga shi ma nan daɗi ne ko ba gaskiya ba ko yaya duk lokacin da yaran mu suka taso zuwa gida kaga ba sai mun da abin nan da haɗa mun samu ne muka muka ba su su dawo lakwan mun yi horin ciki kwaran gaske kabili da yara dai dole yanzu abin da ba da ɗai ba yanzu kan za a yi shi dama ana gai kuma yanzu kara za a yi za su rinka zakwa makaranta ai tabbiyan su sau da kafa su yi karatu bisa kan hankali a waga gudunmuwa ta taimaka kwarai mana Wanda yara dai suna samun jarin abun da duk suka so wanda za su samu jikinsu da gyaran kansu da abun da za su karatu da shi. Magashin garin karamar hukumar eh, Minnesota ruwa Ibrahim Baratanja ya kira wani taro da kwamitin da ke kula da karbar haraji da kuma yaki da rashin biyan harajin har yau da 'yan kasuwa na garin. Makasudin wannan haɗuwa shine a samar da wani tsarin inganta sha'anin karbar haraji. Ibrahim Baratanja magashin garin Minnesota ruwa ya yi wa Maman Idrisa karin bayani. A wannan safiya majalisar shawara ta da'irar birnin Minisruwa tare da kwamitin karɓar haraji da yaƙi da rashin biyan hakkin ƙasa da kuma 'yan kasuwa mun yi wani taro na tuntuɓar juna tare mu yi ƙoƙarin bullo da wani tsari da zai taimaka wa 'yan kasuwa da su rika biyan haraji na gamu da 'yan kasuwa cike da niyya da suka aza mana tambayoyi da dama da ke da alaƙa misali ga goyon bayan su. Hakika mun samu mafita da ta dace da ke shafar shafar mu mu duka mun shawara cike da washe kuma waɗannan 'yan kasuwa sun yi imani da kalubale kuma sun shirya cikin haɗin gwiwa na su zo su tallafawa da'irar mai nasarwa wajen karɓar harashi kuma muna dogaro da taimakon su domin ci gaban da'irar mai nasarwa. a fagen wasanni hukumar kwallon kafar afirka kaf ta gudanar da walawalar wasannin kar da final na kakar wasannin zakarun afirka a jiya laraba biyar ga watan abril wasannin farko za a gudanar da su a ranakun 21 da 22 ga watan abril sannan kuma wasannin zagaye na biyu a ranakun 28 da 29 ga watan na abril zakarun afirka da ke rike da wannan matsayi a halin yanzu widad da casablanca zai fafata da simba sc na tanzani kulab din kasar egypt al-ahali zai hadu da kulab na maroc raja de casablanca 'yan afirka ta kudu wato mamaledu sun mamaledu sudan za su murza leda da 'yan algeri na club rc mm, wato bildat sai js kabili wani club na algeri zai fuskanci 'yan tunisi na club esperance sai rahoton namu na musamman tabarbarewar al'amuran tsaro a yankin iyakoki uku na ci gaba da janyo kaurar jama'ar da barasa na kungiyoyi masu dauke da makamai garin bankilare a jihar tilibiri ya karbi karin mutane da ke cikin wato bukatar agaji in shi gisa mugas wani mazaunin bankilare ya yi karin bayani kan zamantakewa tsakanin yan gari da bakin a hirar shi da yusufa ilewat Gisa kana iya muna bayani akan waɗanda suka baro mazauninsu suka zo a nan bankilare? Ni dai abinda na sani akwai wani muhimmin adadi na mutane da suka baro ƙauyukansu da kuma suka zo nan wajenmu. Daga cikinsu akwai mata da yara, akwai kuma tsofaffi da ke fama da rashin lafiya. Akwai wani muhimmin adadi na maza. Dukan waɗannan mutane sun baro ƙauyukansu ne bisa dalilai na matsalar tsaro da barazana. Yanzu suna nan tare da mu kuma kowane lokaci suna magana kan wannan matsala ta rashin tsaro abin yana damun su kuma ran a yaya suke gudanar da rayuwarsu a nan bankilare ina son gaya muku cewa waɗannan mutane an tarbe su a nan bankilare kamar suna wajen su ne akwai wajen da aka keɓe masu. ko kuma suna rayuwa ne tare da ku wasu daga cikinsu sun samu wurare inda suka kafa matsugunni kuma wasu sun tafi wajen danginsu ko wajen abokai da ke cikin garin sai dai akwai wata damuwa da ke da nasaba da wurin da aka tsugunar da su a yanzu domin wurin da suke hanyar ruwa ce idan ruwan sama suka zo watakila za su wahala sosai matsalar ba iya yin komi abin ya fi ƙarfi akwai wajen da aka keɓe masu ko kuma suna rayuwa ne tare da ku. To ina ganin cewa waɗannan mutane ya kamata a tattara su wuri guda tare a keɓe musu wuri ta yadda za a samun damar yi musu rijista domin a san adadin su ta wannan hanya ce nake kira ga hukumomi da ƙungiyoyin jinƙai na ONG domin su zo su kawo wa waɗannan mutane taimako da kuma kai koke-koken su domin su samu wuri mai kyau kafin zuwan damina. Ta za su sanin juna da yin mu'amala ko da wasu 'yan gudun hijira sun zo an san inda za a tsugunar da su waɗanda za su barin dori ko desa ba za su samu matsala ba za su zauna a nan kuma za su sanin juna za su kuma zama 'yan uwa haka ne a nan mu duka 'yan uwan juna ne mu duka 'yan adam ne. shirin kina a huta lahiya.